ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kwallo uku da ɗaya a gasar Premier League mako na talatin da ɗaya sai kuma Chelsea wanda suka tashi Chargers ɗaya da tsakanin su da Hudal Fiston Tottenham kuwa ta samu nasara kan Newcastle ne da kwallo ɗaya mai ban haushi. Manchester City ta doke Brighton and Hove Albion da kwallo uku da ɗaya. A yau West Ham za ta karɓi bakunci Manchester United a wasan mako na talatin da ɗaya wanda zan kwanta ba a buga shi ba za a buga wasan da misalin karfe takwas saura kwata na yammaci agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad. idan muka leka kasar spain kuwa a la liga na kasar spain mako na 34 kungiyar kwallon kafa ta barcelona ne a jiya ta lalasa villarreal da kwallo biyar da daya ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta sevilla ta doke kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne da kwallo uku da biyu a kofa italy kuwa wasan karshe a can kasar italian kungiyar kwallon kafa ta Juventus ne ta samu nasarar lashe kofin inda ta doke ta kwaranta ta AC Milan da kwallo hudu da nema a wasan sada zumunci da aka fafata kasar Saudi Arabia dai ta samu nasara kan Algeria da kwallo biyu da nema har ila yau a sauran bangaren wasannin musamman na kwallon kafa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho ya ce yana da yakinin paul pogba wato dan wasansa na tsakiya zai ci gaba da zama a kungiya har zuwa waɗansu shekaru masu zuwa inda ake ganin dan wasan ba su jituwa da mai horar da kungiyar wayansu kungiyoyi dai sun kawo tayi na neman daga dan wasan daga manchester united zuwa kungiyar su amma har yanzu hakan ba ta yi ba ita kuwa jaridan express ta bayyana cewa an fara tattaunawan sirri da dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta PSG wato Neymar tare da wayansu mahukunta a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sai dai tattaunawan an ce an fara shi ne tun a watan Maris da ta gabata dan ganin an dauko dan wasan dan raba shi da kasar Faransa ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din da cigaba da fafa ta leda dan wasan da ya kasance wanda ya kowa tsada a duniyar kwallon kafa a yanzu inda aka siye shi a zunzurutun kuɗi euro miliyan 225 har ila yau idan muka leka Manchester United din kaftin din kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Michael Carrick din shekara 36 da haihuwa zai buga wasansa na ƙarshe a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din a ranar Lahadi a wasan da za su buga da Watford a Old Trafford a wasan mako na 38 a gasar Premier League Carrick dai ya buga wasanni ɗari ko kuma zai buga wasanni na ɗari hudu da uku kenan tun zuwan sa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United a shekara ta dubu biyu da shida inda kimanin shekara sha biyu kenan ya kuma samu nasarar ɗaukan Premier League sau biyar da wa'insu kofa kofai a kungiyar ta Manchester United iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.